kabalifufuka da shawagi in na yi ka kawo ruwa ba da kai ba da ina nake baba na gode da sun mani dariya ba yau ba ebe ni zana ga alherinka haske ka ta haska hanya baba na gode yi gardama ba albarkunka na musamman ina zagaya alherinka ne zalla wayo baba na in yi tsami kana canza komai wani kaunar ka na burge ni ani ne dan gata albarkunka suna zubo kamar ruwan sama so ku gani so ku gani abin da ya su yayi kaunar ka babu iyaka kamar sabata maiko iko mai iko kai ne zan bautawa kai ne babba mu jabi sunanka haba Baba ya latti na kira shi an sa cak cak cak Komai na da tabbaci bai da lokacin karma karma Ba zan iya furta sa a rayuwata Kai kaɗe ne babba ba za ka yaudare ni ba Sakin Yahuda na baka girman ka Babu kamar ka na yabe ka da Sai ku duba ku ga can yesu almasihu muke so kai ne babba Thank